This is the voice of America. The following program is in Hausa. Murya Amurka ne ke muku magana daga sashen na harshen Hausa daga nan birnin Washington DC akan mitoci 22 da 25. a jamhuriyar Nijar za a iya mata gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. A kan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Sunana Bello Galadanci ina tare da Mahmud Lalo muna fata kun wani lafiya yau Lahadi 24 ga watan Mayu. Kama fara ga Mahmud zuba muka labarai. To al'ummar kasar Ethiopia suna can suna kada kuri'unsu a zaben shugaban ƙasar. 'Yan sanda Amurka sun ce sun cafke mutane 71 a zanga-zangar da aka yi a birnin Cleveland bayan da wata kotu ta wanke wani ɗan sanda farar fata kan kisan wasu baƙaƙen fata biyu. A Malaysia an gano wasu manyan kaburbura cike da kasusuwan mutane. Madalla. Jama'a ina amfanin dogara da shugabannin kasashen Afirka suke yi akan turawa wajen tafiyar da al'amuran kasashen su. Kowaye ya koma ga wajen waɗannan turawa a matsayin su ne za su iya faɗa masa abin da zai yi. Batun tafiyar janar Buhari ne zuwa Birtaniya akwai ƙarin bayani dan an jima kaɗan. Sannan Grace Alheri za ta kawo shirin bishara. Amma ban fara da cikakkun labaran duniya. Ta jama'a assalamu alaikum. Al'ummar ƙasar Ethiopia ko kuma Habasha suna can suna kada ƙuri'unsu a zaben wanda ake sa ran zai sake baiwa jam'iyya mai mulki ta APRDF nasarar yin wa'adi na biyu a wato shekara biyu a shekaru biyar kenan. Rotanni sun ce komai na gudana kamar yadda aka tsara a Addis Ababa babban birnin ƙasar inda ake samun dogayen layukan masu kada ƙuri'a. jami'an adawa sun yi ikirarin cewa zaben ba shi da sai hanci domin hukumomin kasar suna kama 'yan sanda wato 'yan adawa da masu shafukan intanet da kuma 'yan jarida ko da ke jam'iyyar ta aprdf ta musanta waɗannan zargi a zaben shekarar 2010 jam'iyyar ta lashe kusan dukkanin kujerun 'yan majalisu wanda zaɓe ne da aka gudanar cikin lumana ba kamar wanda aka yi a shekarar 2005 ba wanda ya haifar da mummunar rikicin da ya sanadiyar mutuwar mutane kusan 200 akalla mutane miliyan 37 ne ake sa ran za su kada kuri'unsu a wannan zaɓe ana kuma sa ran samun sakamakon zaɓen nan da tsakanin kwanaki biyu zuwa biyar wakilan ƙungiyar tarayyar afirka su hamsin da tara sun kasance suke sa ido a wannan zaɓe domin ba a gayyaci cibiyar nan ta kati santa da ke amurka da kuma ƙungiyar tarayyar turai ba kamar yadda aka saba yi a zaɓukan gaba wato zaɓukan baya waɗannan zaɓuka sun kasance su ne na farko tun bayan mutuwar tsohon firaministan ƙasar Mila Zinawi a shekarar 2012. Ana sa ran firaminista mai ci a yanzu Haile Mariam da Lisanya ya zai ci gaba da kasancewa a kan karagar mulki bayan wannan zaɓe. 'Yan sanda sun cafke mutane 71 a birnin Cleveland na Amurka a lokacin zanga-zanga da ta ɓarke bayan da wata kotu ta wanke wani ɗan sanda farar fata daga zargin kisan wani mutum baƙar fata tare da matarsa a shekarar 2012. a yau lahadi kura ta lafa a birnin bayan zanga-zangar da aka fara a jiya a daren jiya yinin asabar din ne wani alkali ya wanke michael brelo daga zargin wanda ya harba harsashe goma sha biyar na ƙarshe daga cikin harsashe 135 da 'yan sanda suka harba a kan timothy russell da matarsa melissa williams a lokacin da suke cikin motar da suke kokarin tserewa sai dai alkalin ya ce babu wata hujja da ta nuna cewa harsashen brelo ne suka kashe mutanen biyu duk da cewa a yau wato ya hau gaban motar a lokacin da yake harbin sai dai duk da wannan hukunci da aka yanke a jiya hukumomin cleveland sun riga sun biya iyalan mamatan biyu kudin diya na dala miliyan ɗaya da rabi na shari'ar kisan da aka yi bisa kuskure ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a ƙasar Spain a yau Lahadi ake gudanar da zaɓukan yanki-yanki zaɓen da ake ganin zai taimaka wajen bunƙasa fagen siyasar ƙasar. Ana sa ran a zaɓukan gaba jam'iyyun da ke adawa da shirin tsuke bakin aljihu za su ƙalubalanci tsarin siyasar jam'iyyu biyu domin kassara Prime Minister Mariano wato Mariano Rajoy da jam'iyyarsa ta Popular Party ko kuma PPP wajen yunkurin neman nasarar wa'adi na biyu. sabbin jam'iyyun ƙasar da suka hada da podemos da ciudadanos suna kokarin kawo mulkin kumbiya-kumbiya da siyasar kasar ta spain ke fuskanta ta hanyar neman kuri'un masu zaɓe waɗanda suke cike da fushi da matsalar cin hanci da rashawa da na tattalin arziki da suke wato da suka dabebe ƙasar sakamakon binciken jin ra'ayi da a gudanar ya nuna cewa za a samu cincirun da masu kaɗa kuri'a a wannan zaɓe wanda zai samar da shugabanni goma sha uku a yankunan ƙasar da kuma dubban garuruwa da birane da ke spain har ila yau a ƙasar poland masu kada ƙuri'a sun nufi rumfunan zaɓe domin jefa ƙuri'unsu a zaɓen raba gaddama tsakanin shugaban ƙasar bronislaw komorowski da abokin hamayarsa andrej juda mr duda ne dai ya lashe zaɓen farko da gudanar a farkon watan nan kuma masu fashin baki sun ce nasarar ta shammaci mutane da dama domin ba taɓa tunanin hakan za ta faru ba ganin cewa binciken farko ya nuna cewa shugaba mai ci ne ke da alamun samun nasara mr komorowski ya kasance tsohon malamin tarihi ne an kuma fara zaben shi ne a shekarar 2010 yana kuma so a sake zaben shi a wa'adi na biyu yayin da manufofinsa suka karkata kan matsalar tsaro su kuwa manufofin mr duda sun karkata ne kan rage shekarun da ma'aikaci ya kamata ya yi ritaya da rage kudaden haraji sannan yana gargaɗi kan matsalolin da za a fuskanta a muddin wato muddin poland ta fara amfani da kuɗin bai ɗaya na euro a ƙasar poland prime minister shi ke da jagorantar wato gwamnati amma shugaban ƙasa shi ke lura da dakarun ƙasar sannan yana da rawar da zai taka a hulɗa da ƙasashen waje da kuma saka hannu a doka hukumomi a ƙasar malaysia sun ce 'yan sanda sun gano wasu manyan kabarbara ɗauke da gawarwaki da ake tunanin na bakin haure ne daga myanmar da bangladesh ministan cikin gida zahidi hamidi ya gaya manema labarai cewa an gano kabarbaran ne akan iyakar ƙasar da thailand a kusa da wasu ƙauyuka da ake safaran mutane kafafen yada labaran kasar sun ce kabarburan sun kai talatin waɗanda ke ɗauke da ɗaruruwan ƙasusuwan mutane a kusa da wasu sansanonin da masu safarar mutane ke amfani da su a baya hukumomin ƙasar ta malaysia sun musanta ikirarin da ke cewa akwai ire-iren waɗannan kaburbura a ƙasar a gobe litinin ake sa ran shugaban rundunar 'yan sandan ƙasar zai yi jawabi ga wato ga manema labarai kan wannan batu. Mahmud Lalo kenan ya kawo cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka Washington DC. Jama'a har yanzu kura bata lafa ba game da sulalewar da zaben shugaban Najeriya mai jiran gado Janar Muhammadu Buhari mai ritaya yi zuwa kasar Birtaniya Juma'ar nan da ta gabata. Batun lafiyar jikin shi wanda masu hamayya suka dade suna tattaunawa ya ƙara tasowa musamman maganin saura kasa da mako ɗaya yanzu a rantsar da shi. Wakilin murya Amurka Nasiru Adamu Hikaya a birnin tarayyar Najeriya Abuja ya bincika wannan lamari. Tuni mutane suka fara fassara fitar janar Buhari zuwa London da wa'imma don dalilan tsaro ne mako ɗaya gabanin ya amshi ragamar mulki ko da ya je duba lafiyar sane don shirin fara aiki a fadar gwamnati. Gabanin zaɓe da Buhari ya fice zuwa London, kakakin kamfe ɗin Jonathan wato Femi Fani Kayode da gwamnan Ekiti Ayo Fayoshe sun yi zargin Buhari na matsanancin rashin lafiya ne, Darakta a ofishin kamfe ko maraba ga janar Buhari Ibrahim Abdulkarim ya ce Buhari ya fita ne don kimtsawa tsaf. Ba Allah nan kowa ya san shekarun shi kuma kowa ya ga jajircewar wanda ya yi. Ko kai ne yau aka ce maka ga mahaukacin doki za ka hau. To da sai za ka je ka shi ko kai ne aka ce maka an baka tsohon mota in kayan ka ma farare ne ka je ka samu rediyo wanda zaka yi dan gyare gyaren ga hauka shiga ba mu taɓa samun shugaban ƙasa wanda yake ya shirya zai yi shugabanci ba sai bana in ka duba tarihi Najeriya duk wanda ya zama shugaban ƙasa ya zama ne kawai ba accident duk decision ɗin zai ɗauka zai yi affecting ɗin wasu kasashe wanda suke a nan Afirka da wanda suke a ƙasar waje so dole irin wani abubuwan sai ka zauna ka tattauna so magana wai ke ya je wani likita babu wanda bai gani likita ka ga mun mai lafiya ɗaya da ke cikin Najeriya darakta ne ko karni kai wani yanzu ka ɗauke shi kai mishi lokal gwamnan kansila mai kyau sai ya je ga likitan shi ɗaya daga jagororin kamfe ɗin Jonathan Ado yadi na ganin ta cuta ba al'ada ce da ta dace ba abin da yasa ba a cin gaba a demokradiyyar Najeriya shine fata da ake wa shugabanni na marasa amfani ai don Buhari ya yi tafiya ba zai zamanto bai da lafiya ba masu tafiya akwai wanda masu ke tafiya su je su ɓoye kuɗi su dawo gwamnoni na suke zuwa su yi ɓaɓɓoye kuɗin su su sassace kuɗin ƙasar nan su je su ɓoye su da buhari ba lahin lafiya ba komai shi ma ya je ne tuntubi irin mutanen da ya kamata ya tuntuba su ba shi shawara yadda zai rike najeriya amma batun buhari bai da lafiya ba zai iya rike ba wannan maganar banza ne allah shi ke kashewa shi ke rayawa mai lafiya ma zai iya mutuwa ya bar mara lafiya an ga hoton janar buhari da prime minister burtaniya david cameron a london nasiru da malika murar amurka daga abuja Nigeria. Ni tsaro na Allah sarki kan kafin kai ka faɗa mu Mu gargaɗe mai gina da min mugunta. Mu gargaɗe mai gina da min mugunta. Mu gargaɗe mai gina da min mugunta. Kai ko wanda ya yi mu Allah sarki ya kwaɓe mai gina da min mugunta. Mu gargaɗe mai gina madala da nasir a da mai hikaya har yanzu muna kan wannan batu na tafiyar buhari zuwa birtaniya kamar yadda kuka ji a rahoton nasir daraktan ofishin mara baya ga buhari ibrahim abdulkarim ya ce zababben shugaban ya fita kasar waje ne domin kimtsawa tsaf saboda hakan tantabi makaddashin shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar pdp barista wali jibrin barista menene ra'ayinka ne game da wannan tafiya ta buhari wannan ah, tafiya da janar buhari ya yi zuwa kasan waje ko turai hmm. abun la'akari turawan nan su suka ba mu mulki kuma hmm. sun bar mana mulki muna yi sojoji sun zo sun karɓi mulkin nan shekaru mafi yawa sojoji suka yi hmm. sai muka shiga demokaradiyya to abin lura a nan shine duk wata niyya ga kowaye ya koma ga wajen waɗannan turawa a matsayin su ne za su iya faɗa masa abin da zai yi wannan ba daidai ba ne kuma ni ina ganin ga yadda matsayin da buhari yake ba zai irin waɗannan katsalandar da rushe manufar yadda mulkinsa zai zama ba a matsayinsa na shugaban da ya ci zaɓe a najeriya ni a gani na babu damuwa ko kaɗan hmm. saboda a kowanne mutum yana da yanayin nazarinsa da yadda zai fara aikinsa abin lura shine tafiyansa ba gaya wa mutane cewa ga abin da ya kai shi ba wannan shi ne na tunanin Tumalala. Ah, sanata Walid Jibrin kenan shine mukaddashin shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar PDP Barangaro. Mun gode sosai sanata. Na gode, na gode. Mataimakin kakakin jam'iyyar PDP na ƙasa Barista Abdullahi Jalo shi ma yana da abin faɗa. Barista me zaka ce ne? Ka san komin nisan jifa dole zai faɗo ƙasa. Hmm. A nan ma'ana za a ga alherin zuwan nasan ko kuma za a samu cikakkun bayanai abun da ya kai shi a tun da bai faɗi komi koma bayan abun da muka gani a talabijin ba kuma za mu ɗauki wannan zuwan nasan da ya yi ba za mu yi wani shakka a kan cewa wajen shi shugaban ƙasan ingila ya je ba kuma ga alfurman. Amma zuwa wajen shugaban ƙasar Ingila menene abin ɓoyewa a nan wajen? To a saurin zuwan da kuma a su da aka yi a PDP muna masa fatan alheri muna kuma saurare mu kuma zuba ido muna nitse mu ji menene sakamakon zuwan nasa zai haifa. Barista Abdullahi Jalo kenan mataimakin kakakin jam'iyyar PDP a Najeriya. Mun gode sosai barista. To Allah saka da alheri. jama'a ana tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc agogon yanzu karfe goma sha ɗaya na rana da mintuna goma sha hudu allah ya yi wa limamin babban masallacin birnin jos rasuwa ga wakilin murya amurka a jihar filato zainab babaji Majalisar Ƙungiyar Jama'atul Nasirul Islam reshen jihar Filato ta tabbatar da rasuwar babban limamin babban masallacin Jos Sheikh Balarabe Dawud. Jami'in yaɗa labarai na ƙungiyar Jama'atul Nasirul Islam a jihar Filato Malam Sani Mudi ya tabbatar min da rasuwar limamin masallacin na Jos da ranar yau Lahadi. Eh, Allah ya yi wa shi mai alfarma babban limamin garin Jos Sheikh da Dawud rasuwa bazun nan. Ya yi gajere jinya ne domin satinsa kwanansa takwas a asibiti. To Allah ya karɓi ran shi bazun nan so yanzu muna shirin jana'izar su kenan yanzu da iko Allah shekaru nawa yayi yana eh, jagorancin wannan masallaci shekara shida yana limanci ya hau limanci a shekarar dubu biyu da tara 2009 bayan rasuwar marigayi Sheikh Sa'idu Amajan amma kafin nan ya daɗe yana na'ibin ibin liman a wannan waje ya yi shekara shida amma kake yana yana yi shekara shida yana limanci. waɗanne darussa za a iya cewa shi babban limamin nan ya bari ma magoya baya. Eh, ya bar darussa da dama na wajen cewa kan al'amuran al'umma da ƙoƙarin shugabanci da tsoron Allah da kuma zamowa abin koyi ga matasa musamman a wajen kishin kai da kuma ganin cewa sai akan gaskiya mutum irin ta addinin musulunci da bin annabi sallallahu alaihi wasallam to ya batun iyali fa yana da iyali da yaya da jikoki kuma dama tun ya aiki ma'aikaci ne ya aiki alkalanci ne lardi tun tsohuwar jihar Benue Plateau har zuwa Plateau har kuma ya murabus yana da yaya da jikoki to me kake ganin kamar al'umma za su koya a rayuwansa za su koyi hakuri da kasi abubuwan za su koya akwai hakuri akwai kuma jajircewa kan al'amura na al'umma musamman aka lura ya yi biyayya a lokacin da shi ma yake na'ibin liman ga marigayi liman da haƙuri har kuma Allah ya kawo lokacin da shi ne yake shugabanci wannan yana da cikin babban abin da ya kamata al'umma su koya ga wannan marigayi sai dai kuma abin da shugabanni suka zo na yanzu dai kokarin da muke kamar da addinin musulunci ya tanada a ijana su wanda a wannan lokaci Jami'in yada labarai na kungiyar Jama'atul Nasiral Islam a jihar Plateau Malam Sani Mudi, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Mm-hmm. Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita. Kulla nafsin katil mauti ayar ƙur'ani ce. Duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce. rigar nan dai mutuwa da zai yi wuda na tube ta tube ta a gaida zainab babaji ga grace Shi zai biya bukata. mabiyan bukata. Jama'a salamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri abdu ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Yau ma muna jos kwata fadar gwamnatin jihar Plateau inda ikkilisiyar 'yan uwa a Najeriya EYN ta gudanar da babban taronta na ƙasa karan farko sakamakon tashe-tashen hankali da membobin ikkilisiyar suka yi fama da su a jihar Adamawa inda cibiyar take. wakili ma Zainab Babaji ta kuma hira da waɗansu mahalarta taron. Ni ce mai suna Martha Steven Jimo. ni delegate ne na dcc jos na EYN e Ecclesiar yan uwa a Najeriya a turance Church of the Brethren. To wannan taron na muka yi shi kowane shekara. Akan yi yanda akan tara mutane daga ikkilisiyo daban-daban da su disisai domin su zo a tattauna a duba ayyukan da aka yi shekaran da ta wuce, matsaloli da aka samu da kuma abu yadda za mu magance wa'annan don a ci gaba da rayar da jama'a domin su bi nufin ubangiji taruwar da muke ajiyar sai mu ce ikon allah saboda kanubala da muka samu na hargitsi da tashin hankula da aka samu da ya sa aka kokone majami'u mu da dama aka kuma kakkashe mutane garuruwa ba za a iya zauna ba so mutane sun gudu wa'yansu ma sun zo nan wa'yansu kaduna wa'yansu abuja duka an je ana neman wurin fakewa shi ne yasa muke da displaced persons a nan da yawa yanzu amma muna nan yanzu taron nan mun gode Allah don muna da wannan wuri shi yasa aka kawo taron a nan don an ga kaman nan ne akwai dan zaman lafiya To tun da na ga ke uwa ce kuma na san kina da 'ya'ya waɗanne matsaloli kuka fuskanta a matsayin ku mata ko kuma na zumunta game da iyalanku a wannan tashin hankali. Wannan tashin hankali gaskiya ya ja mu baya. An kashe mazajenmu da 'ya'yanmu wa'yansu mata an kwashe su an tafi da su. Wa'yansu akwai wata mace da aka kashe mijinta da 'ya'yanta uku a gidanta a idonta yanzu tana nan. to da yawan mu ba za mu iya mu je gida ba wahalan yana zama da mata an rarrabu an wawwatsu ana gudu ba ka san inda 'ya'ya suke ba ba a san inda uwa take ba da haka ka zo wa'yansu sun iya sun zo sun gano inda yara suke amma akwai wa'yansu da har yanzu ba su san inda iyalansu suke ba kamar ni yanzu mama na muna zama a nan saboda garinmu ba za a iya zauna ba a shafa To amma kina ga wani ta wace hanya ne wannan taron zai inganta rayuwanku ko kuma ya karfafa ku a cikin bin Yesu Almasihu? Wannan taruwan nan zai karfafa mu sabili da magana Allah ya koya mana cewa a cikin kowane hali muka samu kanmu mu zama masu godiya domin ya yi alkawali ba zai bar mu ba ba zai yashe mu ba so yadda muka samu kanmu a wannan taro yadda aka fito haka muna da ban gaskiya cewa nan gaba za mu koma wurarenmu mu ci gaba da rayuwar mu kamar yadda ubangiji ya shirya mana da ikonsa to batun addu'o'i fa kuna yin addu'o'i ma waɗanda har yanzu suna can saboda tashin hankalin nan da ya adabe su kuma kuna jin labarin su wani hali suke ciki ana addu'o'i da azumi na akan lokatai a ikkilisiye duka ko ta ina sabili da zaman lafiya sannan kuma waɗanda suka koma don kwanan baya mutane sun koma wuraren su kamar mubi garkida shafa da dai sau da uba da sulasa mutane sun koma so muna addu'a domin a samu zaman lafiya domin a karas da wannan halin da muka samu kanmu yadda mutane za su koma su ci gaba da rayuwansu kama na da addu'o'i ana kai kullum kungiya kungiya saboda zaman lafiya ya dawo a kasanmu to ya kike ganin kamar kristoci za su tallafa muku ko kuma su tallafa ma waɗannan mutane da suke fuskantar waɗannan ƙalubale ko kuma matsaloli a can kai mun gode ma Allah domin kristoci na cikin kasan nan da kasan waje sun goyi bayanmu duk ɗari bisa ɗari ana ta kawo kuɗaɗe sutura kayan abinci kayan gado da tukwane ma ana ta ba ma mutane aka kasafa su group group an dauki sunaye duk mutanen da a displaced so sai a zo a kira su a basu a kan lokacin sun samu abinci suna nan yanzu rayuwansu ba laifi har da na batun lafiyan jikinsu ana musu trauma healing so don a karfafa su a gwada bifinsu don wasu fargaba ya sa sun samu hawan jini da dai sauran cututtuka To daga karshe wace kira kike da shi ko ma ikkilisiyoyi ko kuma ma gwamnati ko ɗaiɗaikun jama'a wajen yadda za su tallafa ma musamman mata waɗanda kika yi bayanin cewa suke shiga tashin hankali ko kuma suke ganin fargaba da sauran rashi a cikin al'umma. To addu'a da kira da muke shine waɗanda sun samu kansu a cikin halin da kamar na da su yi kokari su taimaka ma waɗanda suna cikin damuwa. Haka yake abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakiliyarmu Zainab Babaji da ta taimaka wajen nasarar shirin da kuma Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah uba. da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom. madala a da grace da wannan shiri na bishara kafin mu kai ga takaitattun labarai ga wannan sakon Yau shekara guda kenan ɗaliban Chibok da sace su, kullum muna ta kewar su, ni horar fice to su. Yau shekara guda kenan ɗaliban Chibok da sace su, kullum muna ta kewar su ni lahore fice to su sha hudu ga Afrilu dubu biyu da sha hudu ɗaliban aka sace su ni lahore fice to a garin Chibok mahaifarsu. a nan aka kwashe su cikin makarantarsu. su daga nan sai iyayensu in hankalinsu ya taso da duniya gabanansu ila fice to su gwamnati na tarayya a da dakarun tsaron su ce da iyayensu ila fice to su yan kwanaki kalilan ne ɗaliban za a ceto su a ko'ina a kai su ila fice to su kwanci tashi sai gashi shekara guda da sace su babu ɗuriya kansu ilahuran fice su abin gana da ban tausayi abin gana da ban haushi dare rana tunano su kullum cikin zuwar kwalla yau shekara guda kenan ɗaliban cikok da sace su kullum muna ta kewar su ilahuran fice su da 'yan basarake ne ko 'ya'ya na mulki ne da ba su ko kwana dai ne su a lokaci na sardauna ɗan talaka da mai mulki mu'amalar su duk ɗai ne ilahura fice su suna kamanta adalci a harka ta mulki ne gare su babu son kai ne ilahura fice su tafawa ɗan balewa ne aski wai da awalau kasar mu sun yi kishi ne bayan su ko na kwalla mu shekara guda kenan ɗaliban cibok da sace su kullum muna ta kewar su a gaida idris bilal da wannan waka yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya To al'ummar ƙasar Ethiopia ko kuma Habasha suna can suna kada ƙuri'unsu a zaben ƙasar wanda ake sa ran zai sake bai wa jam'iyya mai mulki ta EPRDF nasarar yin wa'adi wato wani sabon wa'adi na shekaru biyar. rautanni sun ce komai yana gudana kamar yadda aka tsara a Addis Ababa babban birnin ƙasar inda ake samun dogayen layukan masu kada ƙuri'a. jami'un adawa sun yi ikirarin cewa zaben ba shi da sai hanci domin hukumomin ƙasar suna kama 'yan adawa da masu shafukan intanet da kuma 'yan jarida. Kun ji cewa 'yan sanda sun cifke mutane 71 a birnin Cleveland na Amurka a lokacin zanga-zanga da ta barke bayan da wata kotu ta wanke wani ɗan sanda farar fata daga zargin kisan wani mutum bakar fata tare da matarsa a shekarar 2012. A yau Lahadi kura ta lafa a birnin bayan zanga-zangar da ta barke a daren jiya Asabar. a yinin asabar din ne wani alkali ya wanke michael brelo daga zargin wanda ya harba wato harsashe goma sha biyar na ƙarshe daga cikin harsashe 135 da 'yan sanda suka harba a kan Timothy Russell da matarsa Melissa Williams. A ƙasar Spain a yau Lahadi ake gudanar da zaɓukan yanki-yanki zaɓen da ake ganin zai taimaka wajen bunƙasa fagen siyasar ƙasar. Ana sa ran a zaɓukan gaba jam'iyyun da ke adawa da shirin tsuke bakin aljihu za su ƙalubalanci tsarin siyasar jam'iyyu biyu domin kassara prime minister Mariano Rajoy da jam'iyyar ta Popular Party ko kuma PPP wajen yunkurin neman nasarar wa'adi na biyu. sabbin jam'iyyun ƙasar da suka hada da podemnos da sadiadanos suna ƙoƙarin kawo mulkin kumbiya-kumbiya da ƙasar wato da siyasar ƙasar ta spain ke fuskanta. Toma da la a gaida Mahmud Lalo da takaitattun labaran duniya. Jama'a yanzu misalin karfe 11 da minti 28 na rana a nan wannan lokaci shirin namu ne zai ke kariya sai kuma da sanya asuba idan Allah ya sa kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Yanzu a madadin shi Mahmud Lalo da ya kawo mana cikakkun labaran duniya da kuma Yemi Obajimi wanda ya haɗa sauti ya ba da umarni sai injiniyan mu Voitech zanga-zanga. Ni Bello Galadanci. daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum, sai jima. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.